لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وعلمنا وقائد دبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بهذه وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كامل yau sha uku المحرم hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma uku ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan majalisi na mu tarin albarka da muke karanta waɗannan littafai fara da littafin rijalin wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam. muna tarihin sahabi sayyidina khalid ibn walid radiyallahu anhu wanda shi ne sahabi na 64 a cikin jerin sahabban da ake ba mu tarihi a karatun da a ya gabata na yi wani kuskure nake faɗan wanda sai na umar radiyallahu anhu ya musanja khalid ibn walid da shi a zamaninsa a yakokan da ake na yarmouk sai na ce a zubair ibn al kuskure ne abu ubaida ibn al-jarrah inda suka haddace a cikin ku suka ji kuskuren su gyara inda kuma ba su ji ba to mawaqifu tarihiyyatun min hayati mawaqifu tarihiyyatun min hayati wasu nau'ukan matsayai ababan fada da sayyiduna Khalid ibn Walid radiyallahu anhu ya sama na tarihi min hayatihi a cikin rayuwarsa ababen da ya kamata a ambata masu mahimmanci a tsayuwa ta darasi a cikinsu الموقف الأول بعد فتح مكة matsayi na farko na tarihi da ya kamata a ce an kula da shi an ambata a tarihin sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu shine ba'da fath Makkah bayan an yi fatu makka an fada mana cewa khalidu ya musulunta a wannan shekara shekara ta takwas bayan hijira aka tafi fatu makka to a fatu makka akwai abun bajinta da na khalid bin walid yayi wanda ya wajaba ambata shi lamma fataha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam makkah fi 'am al-fath a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci garin makka garin makka ya dawo ya zama garin musulunci bayan da kasancewarsa kafirci ya mamaye shi amal fati au fi amil fati a shekarar da ake ce mata amul fati wato shekarar da aka buɗe garin makka in an ci amul fati sanannen abu ne dama a tarihi arsala khalidan ila lati wal uzza sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aiki sayyiduna khalidu ya ce ya tafi wajen allatu da al'uzza waɗannan gumakai guda biyu ko gumaka guda biyu sanannu shahararru waɗanda aka san su annabsu sama ya aika khalid zuwa gare su me zai musu domin ya rubuta su fa'ata khalidun alaiha au alaihi ma ce haka kamata larabcin ya zama fa'ata khalidun alaihi ma ko kuma in ana nufin ya fara da ɗaya ne amma dai an faɗi biyu an ce ilan lafi wani uzza to fa'ata khalidun kenan ala ihdahuma Khalid bin Walid radiyallahu an sai fara zuwa wajen ɗaya daga ciki sai mu ji wace ce ya ji wajenta a ban faƙala sai ce ya uzzu kufranaki la subhanaki inni ra'aytu Allah qad akhanaki yace ya uzzu ya uzza kaga uzza ya fara zuwa wajen da ke kufranaki ni na kafirce miki la subhanaki bana tsarkake inni ra'aytu Allah lallai ni na ga Allah na tabbatar da Allah qad ahanaki ya walakanta ki domin ba da dadewa ba yanzu zaki rubuce wannan وعن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا إلى العزة an ruwaito daga qatada kamar yadda al imamu ibn hisham ya ruwaito a cikin siratu as-sirah nasa yace annabi sama ba'atha khalidan ila al-uzza annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina khalid ibn al-walid radiyallahu anhu domin ya tafi wajen gunkin uzza wa kanat bi hawazin wannan gunkin na uzza yana bangaren ƙabilar hawazin banu hawazin a wajen da ake cin shi nakhla sunan wajen nakhla bi nakhla kamar yadda ibn hisham ya kawo a cikin asiratul nabawiyya wa tuha banu sulaym sadana sune khadama masu yi gunkin uzza hidima sune ake ce musu sune banu sulaym wanda an tashi nisba sai daga cikin sai a ce a goge ya'un din karshe ya'un din kusa da mimun kai a sulami ba a cewa sulaimiyyu sai a ce sulamiyyu in an ce sadana aikinsu shine sidana al-khidma shi yasa ka'aba tana da as-sadana akwai Sidana tul ka'aba ai khidmatuha masu kula da ita sune wa sune banu shayba annabi sun sama lokacin da aka yi fatu makka ya miƙa musu makullin ka'aba ya ce ba wanda zai kwace wannan makullin daga wajen ku illa zalim sai wanda ya zama azzalimi to su ne aikin ka'aba hidimar ka'aba to su ma hidimar gunki sai suna ce ma wannan sidana masu yi ana ce musu sadanatu to su ne banu sulai faƙala annabi sallama aka ce ya ce masa in talik كتاش كتفي وجمع الزا فإنه يخرج عليك امرأة إن كجي وتمش ذات كتومك شديدة السواد بقى ولك طويلة الشعر جاش تناد طو عظيمة الثديين ما من تناد جرمع قصيرة كما جيروا فقالوا يحرضونها da sayyiduna Khalid bin Walid yaje sai wannan matar wadda ita ce aka tsafe ta kamar yadda suke faɗi a tsira ita ce aka tsafe ta aka hada ta da Uzza ita ce shugaban masu ma Uzza hidima faqalu yuharridunaha da matar ta fito sai banu Sulaim suka rika ziga ta shine yuharridunaha ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'ala al-qital tahribi kenan suna cewa ya'udhu shuddi shiddatan la shuwalaha ala khalidin alqi al-khimara wa shammili fa innaki illam taqtuli al-mar'a khalidan tabu'i bi dhanbin 'adilin wa tuqassiri ya'udhu yake uzza shuddi shiddatan ki tsananta matukar tsanantawa la shiwalaha shine la shiwa ba la siwakaha ba la shiwa la shiwalaha haka yazo a cikin asiratu nabawiyya ta ibn hisham la laha ai kake ba komai a jikin Khalidu Fati sai kin yi fata-fata da shi ala Khalidin kake ba komai a tare da Khalidu alqil khimara yi wurgi da lullubinki na kanki akwai riwaya ta zo alqil inqina'a alqina'a riga alkhimar ma yughatti ra's almar'ati wa 'unuqaha abinda ke rufe mamace kanta da wuyanta ne ake ce masa khimar in an ce kuma shi shine rigar da ake sawa bayan khimar wa shammiri sannan ki zage dantse wajen kashe shi fa innaki illam taqtulil mar'a khalidan domin ke ya uzza idan baki kashe wannan mutumin da ake ce masa khalidu ba tabu'i bi dambin to zaki dawo da zunubi ya adilin wanda yake na gaggawa wa tuqassiri kuma za a miki hukunci a matsayin wacce ta gaza baitin da suka rika waƙin da suka rika yi kenan suna ma wannan tsohuwar da ta fito fa shadda alaiha Khalid sai Khalid bin Walid radiyallahu anhu ya tsananta mata duka fa qatalaha har ya kashe wannan matan wa qala zahabat al-uzza fala uzza ba'da al-yawm sai daga yau an kashe uzza tunda aka kashe wannan matar daga yau ba uzza ita ce dama aka tsafe ta ake tsafi da ita wannan waqfar sa kenan ta farko bajinta ta farko kenan da sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu yayi mun faɗa cewa a karatun baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Zaid ibn Amr ibn abin Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adabi ɗaya daga cikin al-ashar al-mubashshirun lahum bil janna shi annabi sama ya tura domin ya je ya wuce zamana a inda ya tura sayyidina ali shi kuma ya shiga gumakan da suke cikin ka'aba domin waɗannan gumakan ba a cikin ka'aba suke ba sayyidina ali ya je yana ruguza su yana laqad jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa الموقف الثاني liqa'uhu ma'a هرمز matsaya ta biyu da ya wajaba ambata ta a cikin bajinta sayyidina Khalid da tarihi shine liqa'uhu ma a haduwarsa da yayi da Hormuz sai a ce gumurzin Khalid da Hormuz ke qala Humayd ibn Munib qala jaddi Aus yace kakana Aus ya bani labari yace lam yakun ahadun a'da lil arab min Hormuz a wannan lokacin babu wanda ke gaba da larabawa kamar hurmus hurmus ɗaya daga cikin sarakuna ne jarumai na farisa ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna ne na farisa sayyiduna khalid bin walid radiyallahu anhu na abubakar ya tura shi gare shi domin ya je ya kai bayan an gama yaƙin da ake ce masa ma'arkatul yamama ko ma'arkatu bani alhaniza ko kuma yakin da ake ce masa eh, harbul muqtaddi ko kitalul muqtaddi da aka yaki waɗanda suka yi ridda wasu ma suka ce su annabawa ne kaman musaylimatul kazzabu to sai sayyidina Umar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya tura Khalid ya ce ya tafi zuwa can shi Hurmus da ya ji labarin abin da ya faru da cewa an kashe su musailimatul kazzab sai ya fara harbin iska ya fara shirye-shirye to shine sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya hada ma Khalid ce, Khalid ya wuce tafi can so da kai tafi garin su inda ake ce masa Kazima falamma faragna falamma faragna min musailimati ataina nahiyat al-basarati kun gani iraki ce lokacin da muka gama in ji shi aus yake ba jikanta Umayd ibn uh, Munayb kis uh, labari yace lokacin da muka gama da Musailimatu ataina nahiyat al-Basra sai muka zo bangaren basara, basarar Iraki falaqina Hurmuza sai muka je muka haɗu da hurmus da kazimatin, a garin da ake ce masa Kazima fa barazahu Khalidun Khalid radiyallahu anhu shine ya fito na fito da shi abin da ake ci mishi mubaraza in an je yaƙi da ake na musulunci da to ba kawai da an zo fara yaki ake yi ba bayan an yi ma abokanan gaba wa'azi sun ce ba za su musulunta ba an ce su bada jizya sun ce ba za su bada ba suka ce su yaki suke so sun yadda ayi yaki a gwamza mai karfi ya bige wanda bai da karfi to abu na farko da ake shine sai a yi abin da ake ta mashi mubaraza kowa sai ya bada mutum daidai abokanan gaba su bada mutum daya musulmai su ma sai su bada mutum daya sai a zo sai a fara gwabzawa ai ana kada daya to ai dangin sa za su taso ko yan uwan shi za su taso su ce bari su ko suka ga za a kashe shi ko suka ga ma an kashe shi to shine sai khalidi ya ce da kansa zai yi mubaraza da Hormuz Hormuz ya fito shi ma khalidi ya fito to da haka suka fito fa qatala tashi guda sai na da ya kashe shi fa naffalahu as-siddiq salabahu sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sai ya ce duk abin da sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya karba a wajen hurmus to ya zama nasa shine as-salab abinda aka ansa daga abokin gaba a wajen yaki dama annabi sama ya taba yin haka a matsayin hukunci manzo sun yace man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun fa alayhi salabu duk wanda aka je yaki ya kashe wani abun kashewa daga cin abokanan gaba kuma yana da hujjar cewa shi ya kashe shi fa alayhi salabu to da abin da yake nashi makaminsa da kudaden da yake tare da su to ba sai an raba an hada su a cikin kudin ganima ba da za a raba gabaki ɗaya ga mayaka sai a ba shi wannan da ya kashe wannan kafirin shi kadai kamar yadda annabi sallallahu alaihi yama sayyiduna abdullahi bin mas'ud da mu'adh bin afra su suka haɗu suka kashe abu jahl a yakin badar saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kilakuma qatalahu ku biyun duka kuka kashe shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su duk abin da abu jahal ke da shi to shine fa naffalahu as-siddiq saladahu na abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu sai ya ba Khalid bin Walid duk abin da aka ansa daga hannun shi wannan kasashen wato hurmus fa balagat qalansu wa tuhumi ata alf dirham kularsa kawai da aka seda sai da aka da ita ne aka alf dirham dirhami dubu ɗaya wane mutum dirhami dubu ɗari dirhami ɗari biyu dirhami ɗari biyu shi ne yake ba da nisabin barka in kana da dirhami ɗari biyu a musulunci to kai mawadaci ne akwai zaka a kanka ɗari biyu so nawa za ka samu a cikin dubu ɗari tabbas kuɗin yana da yawa ularsa kawai kaga ba karamin mugun sarki ba ne ana ganin sarki ya tara dukiya ai ja'iri ne da ya kusu tare shi na Umar radiyallahu anhu wannan fa'ida ce na Umar idan ya nada ka gwamna ko ya nada ka shugaba to so yake in ka tafi an ce kudinka da ka tafi da su za a yi littafi eh, abin da ake cin shi declaration na asset ko da abin da ka mallaka a lokacin da aka nada ka shugaba sai ka sai an tantance sai na umar aka yi wannan sai aka tarar da kana da dinare dubu ɗari ne to so ake yi kafin shekara biyu sai a ce ai kuɗin sun kare duka ka yi amfani da su wajen eh, taimakon al'umma amma idan aka zo kuma aka tarar da kai kai dukiya ta ƙaru maka ka zo mai dukiya sai na umar sai ya kafa maka kwamiti na bincike domin a tabbatar da ina ka samu wannan dukiya in ka kubuta ka tsira to sai na Umar zai ce ai ka same su ne a cikin mulki ya za ka hada mulki da kasuwanci so da ka sai sai na Umar ya ce a raba su gida biyu rabi ka sa a bai filmani rabi kuma ya zama mai an ban maka kayanka haka yi haka yi masai na Abu sai na Abu ya zo yana kasuwancin kasuwancin dawakai ya rika yi lokacin da aka nada shi gwamna sai na abu ya kudi aka gama bincike sai na abu ya fishin gwamnati bai dauka ba sai na umar wani ya ce to a raba su gida biyu rabi a bashi rabi kuma a mai da shi bai kulmani ɗansa abdullahi ibn umar allah wani ma ba gwamna ba ne, ba shugaban kowa ba ne. amma ya ciwon sa na yayi ciwon rakuma aka zo wucewa wata rana sai na Umar ya zo wucewa ya ga wani katan garki na raƙuma ya ce wannan raƙuman waye raƙuman waye garkan waye aka ce ai na ɗanka ne Abdullahi ya ce a kira Abdullahi tashin farko abin da ya ce masa ya ce ibnu amirul mu'minin sannan dan shugaban mummunai sannan dan shugaban ƙasa sannan laka haza ina ka samu wannan Ya ba da labari ai taguwa ce ya siya da namiji suka yi ta hayayyafa haka sai na umar ce a ce a raba biyu rabi a ba bai tilmali kun ga tsarin sai na umar ce la ganar da mu la sa kuma sun